يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ya kai wannan annabi idan mata mumine sun zo maka suna yi maka mubaya'a wato cappa kamar yadda ya faru a yakin buɗe makka akan ba za su yi shirka da Allah ba za su bauta masa shi kadai kuma ba za su yi sata ba kuma ba za su yi zina ba kuma ba za su kashe 'ya'yansu ba kamar yadda suka saba a lokacin jahiliya kuma ba za su dangana 'ya'yansu na zina zuwa ga mazajensu ba kuma ba za su saba maka a cikin duk wani abu mai kyau ba kamar hana kuka da ɗaga murya da ihu idan an yi mutuwa ko aske gashin kai saboda baƙin ciki koyayya ga tufafi to ka yarda ka karɓi su kuma ka nema musu gafarar Allah bayan sun yi maka mubaya'a hakika Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa kuma mai rahama ne a gare su kamar yadda surar ta fara da tsoratarwa a kan jibintar makiyan Allah haka nan ta ƙare da tsoratarwa a kan hakan don ƙarfafa abin da ya gabata Allah ya ce